gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta yanar gizon mu a BOA Hausa ko kuma a fada sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. da ni Daula Salim. To a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi da wasanni har ma da kasuwanci. A yau bakwai ga watan Disamba shekarar 2018 muna tafa da wata tattaunawa akan batun tukin jirgin sama a Najeriya da kuma rawar da wata kungiya mai zaman kan take takawa a kasar. Haka ne Maryam kin san yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tuna da mahimmancin harkar sufurin jirgin sama don haka ne muka ce a yau ba za a bar mu a baya ba. Bari mu tuntuɓi shugaban makarantar kwalejin horar da tukin jirgin sama a Najeriya da ke Zaria. Bayan haka ma, Maryam ta tattauna mana da wata matashiya da ke da ƙungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa wajen samar da tsabtataccen ruwan sha ga mutanen karkara. mu je ga tattaunawa da daula ta yi da Captain Muhammad Abdulsalam shugaban kwalejin horar da tukin jirgin sama a Najeriya. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To yau shirin namu na yau da gobe shirin matasa bakoncin wa muka samu. Sunana Captain Abdulsalam Muhammad eh, shugaban makarantar ake koyawa mutane harka aikin jirgin sama a tsariya. To Alhaji Abdulsalam barka da shigowa. In kamar yadda muka sani yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da komin domin a bikin harkar sufurin jirgin sama. To don haka ne muka ce bari mu tuntuɓe ka domin mu ji yadda wannan harka take a najeriya muji ji yadda ku suke da tarihin komai tarihin jirgin da yadda kuke koyarwa da ɗaliban da kuke samu da yadda kuke yaya ɗalibai so ita dai a wannan makaranta tamu yanzu ta kai a shekara hamsin da uku da kafata mm. haɗin gwiwa ne tsakanin majalisar ɗinkin duniya ɗin da gwamnatin najeriya lokacin da aka yi shawarar cewa kamata ya a kafa makaranta irin wannan domin horon mutanen da za su yi aikin jirgin sama kuma alhamdulahi ba mu ba da kunya ba kusan duk ma'aikatan aikin jirgin sama da masu tukawa da masu gyaran shi da masu ba su hannu a sama kenan kusan duk na kasan nan a zariya aka koya musu To ya batun ɗaliban akwai wani hanya ce da ya kamata ko mataki da ya kamata kamun mutum ya shiga makarantar ko kowa ne zai iya shiga makarantar nan? A akwai sharuɗa da ake bi sai mm. mutum ya gama sai in kamar kwas-kwas ɗin da muke da su suna da dama. Akwai waɗanda in ka gama secondary school ne za ka iya shiga. Mm. Akwai waɗanda kuma sai digiri za ka iya shiga. Mm. in ka fito za a baka latin irin na wannan ah, kungiyar ah, majalisar tinkin duniya don wanda duk inda ka je a duniya nan za a iya karban shi a gane shi a bashi daraja shi mm. yaranmu 'yan makaranta duk waɗanda suke so in suka zo in dai suka zo suka yi jarabawa suka ci nasara ah, muna ɗaukan su kuma makarantar da yake gwamnati ce ta kafa Um, an rage kudin makarantar yadda mutane za su iya samun daman shiga ba sai ko 'ya'yan masu arziki ɗaya ba. To kaman shi wanda ka ce wa'inda in sun gama sakandare ne suke shiga kamar wani tsawon lokaci ne ake kammala da ka shi ne zai baka ikon kai tukin jirgi. Yana daukan kamar shekara biyu. sabon mm. mutum eh, in ya fito za a ba shi lasin da zai tuka jirgin sama. Um, amma lasin din hawa-hawa ne hmm. so ka fito za a baka lasin din za ka tuka kananan jirage uh, har sai kuma ka koya ka uh, kware can ya so duk inda ka je aiki su kuma sai su tura ka ka je ka koyi nasu jirgin hmm. doka jirgin sama duk jirgin da za ka tuka sai ka je ka yi nazari a kai sai an koya ma kafin ka zo ka tuka. To kamar ɗaliban da kuke ɗauka akwai adadin ɗaliban da ake ɗauka ko ba wani adadi dai? Duniya ɗin ita ce take kula da tsare-tsaren da ake bi na duk kowane makarantu. So su a abin da suke bukata shine kada ya wuce mutum ashirin a aji daya. Kowane semester ko a shekara? A'a mu ba ma semester. Mm. Eh, kamar shekara ake nan eh. o shekara shekara ne ake ɗauka eh amma wani lokacin yana wuce haka domin sai mun gama da waɗanda suke ciki ba su gama ba za mu jira sai sun gama tukuna kafin mu ɗauki wasu hmm. don wani lokacin muna hmm, tangarda kaman ko hazo kamar yanzu ma yau da nake miki magana an mun tashi da hazo a arewa a kano da zaria din so ɗaliban mu su samu daman yin aiki ba mm. irin wannan yana da mana abin ya wuce yadda aka tsara to irin wannan in ya faru sai mu jira sai sun gama tukuna kafin mu ɗauka ba bidin To muka koma bangaren tun da kayi magana ka ce dai ana biyan kuɗin makaranta amma dai a farashi mai sauki amma to farashin mai sauki irin wanda kowane ɗan talaka zai iya yi ne ko ne farashin mai sauki tsaka tsakiya. A zan iya cewa tsakiya amma an talaka ma zai iya domin ai gwamnati tana biya abin da ake kira scholarship sai so eh, gwamnatocin jihohi da na tarayya da kuma kamfanoni suna da turo ɗalibai su biya musu in sun gama karatun su je su yi aiki da su to wani sharaɗa ne ɗalibai ya kamata a ce sun bi wajen samun wannan scholarship ɗin akwai wani abu da ya kamata suke da shi ko ilimin su ne ko me yake sa suke samun scholarship din da kafin ma a ɗau wani ɗalibi da zai yi wannan karatun akwai jarabobin na secondary da ya kamata ya ci na fannin kimiyya mm. turanci da tsari mm. ya ci wannan ya zo muka za mu kira shi ya zo ya zauna a zariya don za mu yi masa jarabawa mu tabbatar cewa ya cancanta wannan jarabawa kuma ta gwada lafiyar mutum mm-hmm. domin eh, a wannan fannin aikin ana gwada lafiyan masu aikin jirgin sama wani lokacin duk wata shida ko kuma duk shekara in mutum bai kai shekara arba'in ba duk shekara ake yi in kuma ka wuce shekara arba'in duk wata shida za ka koma wajen likitoci mm. tabbatar da lafiyar mutum to duk mm. wannan sai mun tabbatar da yana da cikakkiyar lafiya kafin ma mu ɗauke shi ka mm. ɗauke shi kuma sai ya je ya sami gwamnatin jihar ko kuma kamfanin ya nuna musu cewa eh ya samu nasara an ɗauke shi yana son su biya masa kuɗin makaranta. to idan ɗalibai sun gama makaranta ya maganan samun aiki a ƙasar mu najeriya um, a halin yanzu akwai irin waɗannan da dama da ba su da aiki saboda yadda uh, yanayin uh, ayyukan ya zama amma um, yanzu abubuwa sun fara gyaruwa kamfanonin sun karu kuma sun karu jirage saboda haka irin waɗannan ɗaliban sun fara samun aiki kuma in gwamnati ta kafa wannan kamfanin ƙasa da ake so a yi shi ma zai gyara abin za a samu ayyuka da yawa to cikin ɗalibai ana samun ko mata da yawa da suke karanta wannan fanni eh akwai mata har a cikin eh, masu koyarwa ma a zariyan muna da mata sai dai yawan matan ne ya bai kai na mazan ba kila a cikin maza goma mm. a san ɗaya ko biyu to amma kuma idan muka koma batun kalubale kuna dan samu akwai matsalolin da kuke fuskanta na kuna bukatan a ƙara inganta makarantar ko duk abubuwan da kuke bukata kuna da su kuna samu haka kin san da yake abu ne na gwamnati tilar mu nemi abu mm. kuma yi wannan gwamnatin ta ta taimake mu sosai an karo mana jirage an kuma bude ma ana cikin gina yanzu wani fannin na horon masu kashe gobara ta jirgi mm. wanda duk babu irin shi a afirka ta yamma sannan um, um, dama dai irin kalubalen da ake samu kamar rashin man jirgi da yake man jirgin da muke da shi amfani da shi ya daban da na jiragen asirya yanzu wannan gwamnatin sai aka aka yi shawarar gara a ma jiragen a sai waɗanda za su yi rika amfani da mai ɗaya da na jiragen fasinja inda shi ne an fi samun shi kuma ya fi sauki. Mm. Idan muka koma ta ɓangaren gwamnati ban san ko kana da masaniya ba ko kana da abin da zaka ce ɗan kwanakin baya akwai lokacin da aka ikirarin cewa Najeriya za ta dawo da tambarin jirgin ta wanda ake kira da Nigerian Airways domin jigilan fasinja. Ko kana da wani masaniya akan wannan lamarin? eh to eh, eh, zan gyara ba nigeria airways din ne zai dawo. Mm. Eh, eh nigeria airways ta mutu. Mm. Ba za ta dawo ba. sabon kamfani ne ake so a kafa. Ah, kuma maganar na nan har yanzu. Kurin abin da aka canja shine da an ce ana so su fara wannan watan. Eh, amma abubuwan da za a yi suna da yawa ba kammala ba saboda aka shi yasa aka dakatar da dagawa a wannan watan sai shekara mai zuwa insha Allah za a yi kuma an yi sai gyara abubuwa da yawa na fannin zirga-zirgar jirgin sama a wannan kasan. kuma kana ganin zai farfado da tattalin arzikin kasar? insha Allah kin san daɗin zirga-zirgar jirgin sama ba kaɗai ba fasin ba ne ba kaɗai da suke shiga jirgin sama kin san masu yawon zuwa kallo eh, eh, da kuma eh, yana kare tattalin arzikin ƙasa inda ba sai kaɗai masu aikin jirgin saman ba akwai waɗanda za su su kuma 'yan kasuwa kamar masu ba da mai masu ba da abinci masu abu kurare da yawa da kuma ah, nan baki bayani ah, misali kamar a ah, dubai mm. in ga ai eh, wannan kamfanin su na jirgin sama shine ya kara wa eh, bunkasa tattalin arzikin kasan da kuma yawan mutane da suke zuwa kasan mm. don muna gani mu in aka bude din zai jawo mana haka kimbiya biya ta seke soyayyar mu har abada ko rana da wata sun daina haske kin biya ta seke soyayyar mu har abada i love you baby sarauniya baby i love you baby soyayyar mu har abada i love you baby sarauniya baby i love you baby soyayyar mu har abada ke kyakkyawa duba yarin ya san kowa ke na baiwa amana amanar zuciyata Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let her go. No, no, yeah. Ajiya ki ganta, ita ce sarauniya ta, ai, gimbiya ta, ɗanɗano na zuciyata. Wanna show her to the world. Tell everyone of our love. Our love is here to stay. This love will never be what wara na da wata suna da haske. Gimbiya ta sake soyayyar mu har abada. Ko rana da wata sun daina haske. Gimbiya ta sake soyayyar mu har abada. To Madala, Maryam kinji hiran da muka yi da Kaftin Muhammad Abdulsalam shugaban kwalejin horas da tukin jirgin sama a Najeriya. Kwarai da gaske daula mahimman batutuwan da ya faɗi wanda akwai matasa da yawa da suke da sha'awan Mm. aikin tukin jirgin sama amma maybe ba san hanyar da za su bi su karatu to ai gani suke yi abin yayi masa nisa sosai kin mm. gani ma yau na karu mm. saboda sai yau na san ashe akwai kwasa-kwasai wanda zaka iya fara daga matakin sakandare da kuma bayan ka gama digiri da zaka iya shiga ka koyi abubuwa da dama da fatan matasa za su ji wannan bayanan kuma za su yi amfani da su kuma haka ana kuma bada tallafi gwamnati na bada tallafi kuma ya ce ma akwai kamfanoni masu zaman kansu da suke bada tallafi ga matasa to matasa mata da maza duk masu sha'awan aikin tukin jirgin sama sai ku garzaya zaria a dage a tashi tsaye a nema to kuke ma ma zaki dan taba ni gaba. to ai gaskiya kam ta ai ina da tsoron jirgi gaskiya ba zan iya ba amma kike shiga ki tafi wani Kullum in na shiga da kuka ake sauka a ah, lallai kam <laughs> to madalla yanzu bari mu kuma koma mm, Yanzu bari mu kawo maku tattauna da Maryam ta yi da Aisha Bello Tukur mai wata kungiya mai zaman kanta da ake kira da Obas Global, amma an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi ga Aisha. Na haɗa gidauniya, ana ce mace Obas Global Solution. Muna, muna ina zama a Lagos, to office ina a Lagos yake, amma duk muna aiki a gaskiya All Parts of Nigeria. muna yi a arewa muna yi a kudu nan kuke gudanar da ayyukanku a eh, arewa da kudu ayyuka a arewa da kudu a arewa muna da muna yin su rijiyoyi muna yin su boho a ƙauyuka inda ake bukata to ita wannan tunda eh, aka fara abin da na boko haram a duguri kuma muna taimakon 'yan hijira 'yan idp kenan muna samun relief materials kayan agaji a can eh, kayan agaji a su duguri da su adamawa Allah sarki to ita wannan gidauniyar Eh, ita wannan gidauniyar menene makasudin ta ainihi don me aka kafa ta don ta dinga gina rijiyoyi ne ko samar da ruwan sha yawa to mu gaskiya yawa da gaskiya da muka fara da muka fara wannan gidauniyar gaskiya ainihi ainihi hmm. don mun cewa ana bukata yawanci a arewa inda ake samu ba a samu ruwa ruwa yana wuya to kuma mun san cewa rayuwar mutane idan baka da ruwa a rayuwanka ba hmm. ba rayuwa wannan haka cewa mun san cewa kuma duk wanda ya gina rijiya ya gina um, boho kamar su da kasar jariya ce hmm. to ainihin musamman dalilin yadda muka fara kenan amma kuma su gaskiya tun da muka fara mun zo mun ga cewa kuma akwai matsala akwai matsala a wurin a wurin health akwai matsala kiwon makarantu ciwon lafiya akwai matsala a makarantu akwai kuma matsala ga ga wurin taimakon mutane wurin taimakon mata mm, kamar waɗanne irin mm. matsaloli ne musamman mata ke fuskanta da kuka gano so da muke yi yanzu akwai wani initiative da muke ci na shi august Mm, wani shiri eh, kenan. abin da muke yi muna eh, so sai mu samu mata haka da suke yi masu ɗan sana'a ko kuma wanda ainihi sun ɗan fara sana'a amma kuma ba su da kuɗin da za su ci gaba da sana'a So sai mu kaman muna ɗan ba su kaman taimako ɗan finance haka. Ɗan jari. Sai mu taimaka masu don wa jari. sai mu masu ba su kuɗin jari mu ba su kamar 6-9 months haka wata tara samu dai at least ya kamar yawa kamar wata tara don business din su yi karfi mm. to kuɗin jarin da muka ba su bayan sun samu sun dan business din su ya kai ga wani stage sai su dawo mana da kuɗin amma ba interest ba komi sai dai kawai su dawo muku da uwa kuɗin riba kuma tasa ce daga nan sai su kuma su ci gaba da juyawa daga nan yawa su ci gaba da juyawa kuma in sun haka sai kuma mu je kuma to the next mu samu kuma next batch of mata kuma mu taimaka musu. ba a wani matakai yanzu kuke kama a wani matakai kuke gudanar da ayyukanku a gwamnatin tarayya ko ko in ce a abuja ko ko a jihohi ko a ƙananan hukumomi yeah alhamdulillah muna yi a different levels to most of the time muna yi a kaman ƙauyuka sai kuma muna yi a local government ƙananan hukumomi sai kuma abu yawa sai kuma kamar wannan shekara mun zo mun yi partnering da lagos state government kun wata kan kun yi haɗin kun yi haɗin gwiwa kenan da gwamnatin jihar Lagos tare da Lagos ko eh, mun yi ana mun yi ah, malaria day kamar me kuka yi a wannan ranar wani shiri ne kuka fidda a ranar eh mun shiri mun je mun je um, um, mun yi testing mutane mun yi malaria testing kuma su gwaji mun ba da mosquito net hmm. ma mutane a ina kenan kuka yi wannan gwaje-gwajen a wannan wannan a lagos muka yi eh, mun yi a kano a kwanakin baya kamar shekara biyu haka da ya wuce mun yi project a kano kan shi na malaria din Ai, eh, to kin ga kin taɓa wani batu mai mahimmanci yanzu a Najeriya da ake fama da shi batun masassarar cizon sauran nan ta malaria eh, kamar wannan gidauniyar taku ta wani hanyoyi ne kuke gani za a iya magance ko kuma a kiyaye rayukan mutane daga wannan masifar cutar um, a cikin malaria day project inda muke banda mosquito net inda muke muna wayar da kan mutane wanda abubuwan da ya kamata suna yi abubuwan da ya kamata suna yi ba suna kwana cikin gidan sauro hmm. su yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar ke yawa yadda za su kare kansu daga cutar eh so wannan gidauniya taku yanzu tana ƙara faɗaɗa kenan kuna samar da ruwan sha ga wurare kuna kuma aiki mm. domin yaƙi da cutar malaria sannan kuma kuna taimakawa kuna ba mata jari bayan haka akwai kuma wasu abubuwa da ita wannan gidauniyar ke yi kamar ta wane bangare kuke taimakon 'yan gudun eh, hijira to muna taimakon su da kayayyaki akwai kayan sawa kayan ciyarwa da lokacin sanyi muna samu barguna bargo mu tura masu kwanaki ma da aka dan samu dan problem da yara eh aka samu matsala ciwo don ba abinci na malnutrition hmm. to muka samu irin koko wanda ake yin shi da da gyada um, nutrition sosai yawwa hmm. da su gyada da su abubuwa da soya yawwa sai muka tura masu na yaran su samu su sha don su samu karfin jiki su samu lafiya Allah sai kuma a under education kuma ta fannin ilimi kenan duk ne yau da irin lokaci ya za a kuma makaranta su samu masu jakutu da na makaranta su pencil su biro su exercise book haka sai kuma yan secondary school wanda za su yi exam mm. jarabawa na shiga jami'a mun samu mun samu masu su textbooks da abubuwa da zai taimaka musu da za su samu su preparing na exam mm, su shirin jarabawa kenan jarabawa eh. haka Allah sarki to ita wannan gidauniyar ta Obers Global na ji an ce global kuma a turancin aka ce global kamar ƙasa da ƙasa kenan to kuna zuwa wasu ƙasashe ne? ko kuna kan hanya? Ba zuwa wata ƙasa amma muna insha Allahu ai komi da lokaci muna muna muna muna muna tunanin gaba cewa ai dole komi zaka za ka fara ka fara daga gida. Haka. yanzu mun fara daga gida muna duk wa'ana ayyukan to insha Allahu muna tunani wata rana kuma sai mu shiga duniya kuma. wannan haka yake to tun farko ma me ya baki ra'ayi ko kwaɗayin ki buɗe wannan gidauniyar gaskiya tun da nake yarinya ni ba abin da nake so na ina so in zama likita kawai Allah kawai ya samu taimakon taimakon mutane a cikin zuciya ta amma sai kuma da na samu na je makaranta kuma sai ban samu na je na yi baki samu kwas ɗin likita ba samu na ma samu amma kawai sai Allah cikin ikon shi sai ban zo kuma kawai na yi bane me kika karanta da kika je jami'a sai na karanta da je jami'a sai na na karanta business administration amma kuma tun da abin da tunanin na kawai son taimakon mutane ne duk kawai yana cikin zuciya na kawai tun na ga to kawai to tun da ban samu na je na zama likita ba to ya kuma zan iya taimakon mutane to shi ne sai na ci bari in buɗe wannan in samu ina taimakon mutane. To na san dai buɗe gidauniya kamar irin wannan akan fuskanci 'yan matsaloli kamar waɗanne irin ƙalubale mm-hmm. kika fuskanta. Yanda rayuwa ke komi dai yana da ɗan matsala. To wata sa'i bi ka zo kana ka ga abu kana so ka yi amma ba lalle kana da ina kuɗi da za ka samu ka yi ba. Wata sa'i kuma kafin ka zo ka samu ka je kafin ka samu ka shiga kamar ko local government ko cikin community din kafin ka samu ƙauyuka ka je kafin ka samu kai masu magana kai masu bayani cewa kai fa ka zo ne ka taimake su tsakanin ka da Allah ba wai wani abu kake ke daga wurin su ba sai kafin su yadda cewa lalle lalle kai ba wai kai ba dan siyasa bane ba wai siyasa zaka zo ka yi ba kuma ba wai wani abu kake ke a hannun su ba ko wata sa muna dan samun dan matsala da kuɗi na kafin har su yarda cewa su kane cewa gaskiya ito taimakon kwamiti to kin ma taɓa wani abu mai mahimmanci batun kuɗaɗen gudanar da harkokin gidauniyar kamar kuna samun taimako ne daga wasu wurare ko ko ta yaya kuke tafiyar da ayyukan ita wannan gidauniyar to kamar mu gaskiya idan muna idan za mu yi muna neman taimako muna sa taimakon akan kowane project da mu so idan za mu yi project sai mu je mu samu ko kamfani ki da yan uwa da abokan arziki mu ce masu to fa gashi abin da muke so mu da Allah muna dan neman taimako in za a iya dan ba mu dan gudunmuwa sai kuma a ba ku kukan nemi taimako daga gwamnati a gaskiya ba mu taɓa neman kuɗin daidai daga gwamnati Mm, ko da yake gashi yanzu kin ce kun haɗa hannu da gwamnatin jihar Ni Mun haɗa hannu da hannun jihar Legas amma ba wai ba magana kuɗi ba ne ya haɗa mu. yadda za a haɗu tare a yi taimako ne Harkan taimakon su ne suka ba mu goyon baya suka ba mu ma'aikatan su. Ba mu ne mu ne ma muka je muka ce mu ga mu ga mu ga aikin mu ga abubuwan da muke yi kuma ga abin da muke bukata mu. suka karɓe mu da hannu biyu suka tambaye mu me da me muke bukata muka ci musu muna neman support din su ne muna so su haɗa mu da masu aikin su mm. su taya mu don mu samu ne wannan aiki su samu mu taimaka mutanen ɗan Sanada. kina kuka, ni ma sai ki sani kuka. In damuwa, ki ma sai ina damuwa farin cikin ki nawa ne bakin cikin ki nawa all over universe nobody be like you sarauniya ke ce tawa for body, baby. No wonder I know they feel sleep. We know they by my side. We know they by my side. Sarauniya, sarauniya. To, badalla. Um, hirar da Aisha um, Maryam Dauda ta yi da Aisha Bello Tukur wata shugaban kungiya mai zaman kanta da ta yi kwanakin baya ko Maryam. Haka ne. To jama'a kada dai mu shiga abin da mun ce yau har da fa nishaɗi goma mu bari mu shashakata don a ji daɗin hutun ƙarshen mako lafiya. To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin. Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Patrick da abokiyar aiki na da ta gabatar da wannan shirin. Maryam Dauda. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma wani sati idan Allah ya sake dawo da mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa.